inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ah sayyidina habibu ibn zaid kai dan matsanan matsanan ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. an faɗi magana mare dadi a cikin janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi sallam. aka ce ya je ce ya kurunci ya ce ya kurunci ya hakuri do Allah aka aka ƙara faɗin wata magana daban aka ce ya ya ce ya ji aka ƙara faɗin magana mara daɗi cikin janabin sai na rasulullahi sallallahu alaihi aka ce ya ji ya ce ya kurunci ɗan uwa ɗan uwa janabin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wallahi azim wallahi azim da mu ji magana mai kyau a janabin sai na rasulullahi sallallahu alaihi gara Allah ya ɗauki rayuwarmu wallahi da mu ji ubar kunnen mu ya ci gara mu bar duniya kafin mu ci idan da za a ba mu zaɓi Sura ka kuwa da gaske da gaske akwai wasu zindikai waɗanda suka ɗauki ɓatanci ga janabin na rasulullahi sallallahu alaihi sallama domin a wato wato wata hanya ce ba za a ce su suka fi yawa ba Allah ne masanin su suna da yawa ko ba su yawa ko sun fi yawa amma lallai suna da yawa zindiƙanci ne kafirci ne fita daga musulunci ne wannan wannan ba a maganan su cikin addinin musulunci lallai lallai akwai ana yi duk wanda ya kokarin tadabbu ko ya kokarin kariya ko ya kokari kuma sannan ba muna tsarkake kawunan mu bane ba za mu iya ba mujarradin ma mujarradin ma kai zamani daya da waɗanda suke irin wannan abin ba ƙaramin bala'i ba ne ba ƙaramin jarabawa ba ne daga Allah amma ɗan uwa da gaskiya akwai wanda suke <clears throat> in ka saki kowa ka saki annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam da gaske akwai masu batanci masu suƙul adabi masu maganganu mara kyau a cikin jarabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutanen arna ne ina zaton ina zaton abin kunya ne in ce ni a wannan bigirin ina jin kunyan madaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin kunya Allah ya sani Allah ya sani amma ina zaton na san consequences din abin da na faɗa lokacin da na yi fatawan in aka ƙara jin irin haka daga wani kar a tsaya zuwa wajen hukuma a ɗauke ransa na san consequences din magana ina zaton ina zaton kila ko wani ya riga ni faɗin wannan to ni dai ban ji shi lokacin da ya faɗan ba kafin ni na faɗa wannan wajen ba wajen barrantar da kai bane ya rasulullahi mun yi kaza mun yi kaza don kare ka don wallahi duk abin da muka yi bai kai ɗaya bisa dubun wajibinmu mu ba wallahi saboda haka ba matsala ce ta mu barrantar da kanmu ce ai ga kokarin da muke yi ko ga iya kawai wuri ne na mu nemi gafaran Allah subhanahu wataala da ya jarabce mu a zamanin mu a rayuwar mu aka sami mutanen da suna intisabi da ba'ifan mu intisabi na ƙarya intisabi na na na na na wato na zindiƙai na waɗannan ba musulmai bane asu to wannan abin bakin ciki ne abin tausayi ne ba muna wannan magana don mu yarda da kowa bane wallahi azim ba ina wannan magana don wani ya yarda da ni bane ina wannan magana ne domin neman uzuri wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina wannan magana ne don neman uzuri wajen Allah subhanahu wa ta'ala dan uwa abu na farko kenan abu na biyu abu na biyu irin waɗannan mutanen mun san abubuwan da suke kai su zuwa ga wannan abin kuma ya waje ba mu tashi gaba ɗaya mu yaƙi wannan abin amma amma addinin musulunci gunki ma gunki ma gunki da kafirai suke bauta ma addinin musulunci in musulunci kake yi in kuma malamai za su koya maka musulunci amma in san ranka za ka daga musu amma in musuluncin da malamai za su koyar ne to gunkin da kafirai ma suke bautawa Allah ya hana a zage shi a ƙur'ani saboda kada ya zama dalilin zagin ɓatanci ga Allah gunki ba kayan banza amma Allah ya hana a zage shi wajen masu bautar shi itace ba da dutse saboda kar ya kai zuwa ga ɓatanci to balle waliyi salihi ko annabi da wasu suka ɗauka suka ce ɗan Allah ne shi ke nan dan batanci dan bacin rai da wannan abin wata rana wata rana wani sahabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa ba da hamasa kar yaki ne. wani sahabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a kasuwa ana hira sai wancan bai yahuda ya ce wallahi annabi Musa ya fi kowa ya fi annabi ya na wai ba annabi musa a ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai sahabi ya bata rai sai ya dauke shi da mari sai ta so ya kawo shi ce ta ga musulmi cikin al'umma ka ga abin da ya dan na yabi annabi musa sai manzon allah ya bata rai ya zaunar da shi yana lallashin shi ya fara ba matsayoyin annabi Musa manaƙin annabi Musa alaihi salam ya ce za a yi tashi kiyama za a yi sa'ako za a farka. ni ne zan fara farkawa? zan ga annabi Musa a makalkale da kawaɗibul arshi ban sani ba shi ma sa'ad din ya same shi ko ko ya riga da farkawa ne duk wannan dan ya ya faranta masa rai ya tada masa zuciya saboda fa musulmi ya ce annabi Muhammad ya fi annabi Musa ba Yahude ya ce annabi Musa ya fi musulmi ya gaura wa bai hude mari manzan Allah sallallahu ke wannan lallashin annabi Muhammad wanda muka taru dan shi muke kokarin mu sanya karantarwarsa take kuma mu bi wannan karantarwar don mu tsira sura ka yan uwa kullum kullum mun sani akwai mutane da su ai ƙarya suke yi amma haka suke bayyanawa a fili a baya ba haka suke ba Allah shi ne mafi sanin baɗini kuma waɗannan mutanen mun yafe musu mun yafe musu ba mu san mu kowa a lahira amma Allah subhanahu ta'ala ya san menene zahirin mu da batin to wannan kenan amma wannan fitinar akwai ta kuma yadda kuke zaton yadda kuke zaton waɗannan mutanen da ke maganganu a gari suna yakan wannan abin na rantse da ubangijin da babu sarki sai shi mun fi su yaƙansa. na rantse da Allah da babu mahalicci ban da shi mun fi su yakan wannan bala'i kuma a hanyoyin da zai fi amfani ya fi tasiri amma ba sai an zo an yi hayaniya a gari sannan za a san me kake yi Allah subhanahu ta'ala ya karba mana ayyukan Allah ya datar da mu akan hanya madaidaiciya Allah ya azurta mu da hakikanin soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam Allah ya samu mu zama qurrata ayn ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan Allah ya cire abin da yake cikin zuciyar mu na gil tsakaninmu da junan mu wanda yake faɗi wa za'na ma fi durihin min gillin ikhwanan ala Allah ya nuna mana ne Allah ubangiji ya nuna mana wannan ranan zama cikin masoya cikin Allah subhanahu ta'ala masoya cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma lallai ba za mu haƙƙaƙa da soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai mun so al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun ki duk mai batanci ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ne mutuna da'awan soyayya ne ta kai mutane suka ce sayyidina Ali ya fi manzan Allah da'awan soyayya ne ta kai mutane suka ce na ali shine Allah wannan duka babu hannun na ali cikin abin da suka faɗa ba ina nufin yan shi'a sun ce haka ba ina nufin akwai gulatu ai masu intisabi da shi'a da suka faɗi wannan saboda haka ba na jingina wannan maganar zuwa ga dukkan mabiyan akidan shi'a gaba ɗayansu da haka waɗannan abubuwan yan uwa mu gane su mu fahimce su mu san yaya ake yaƙan barna idan ba mu kyautata yaƙan barna ba lokacin da wato shi kullum kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin malamai suka ce abin da yasa aka ce bi misli ma uqibtum saboda an san haƙƙaƙa misliya abu ne mai wahala kwarai da gaske da haka ɗan uwa kada ka je wajen rama barna kai ta'addanci kada ka je wajen rama barna kai ta'addanci Allah ba zai yafe maka wannan ta'addancin da kai wajen rama barna ba Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah ya kara mana ta'alluki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya cika zukatan mu duk masu gaskiya cikin soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin mu Allah subhanahu wataala ya sa manzon Allah ya zama mana qurratu ayn mu zama masa qurratu ayn wanda ba gaskiya suke yi ba cikin soyayyansu Allah ya maida soyayyansu gaskiya Allah ubangiji ya yarwata alkhairi cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi ya dauke abin da ke cikin zukata na damuwa tsakanin juna Allah subhanahu wa ta'ala albarkacin wannan taron na maulidi albarkacin wannan zaman albarkacin zukatan ku zukatan masoya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya dauke mana cutar da yake damu mu na rashin tsaro Allah ya dauke mana cutar da yake damu rashin lafiyar mu ba din corona alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah